tambaya ta talatin da ɗaya a kan me annabi tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bar al'ummarsa amsa ya bar al'ummarsa tsaya da amincin Allah su tabbata a gare shi akan hanya fara ƙal. daranta kamar hantsinta babu wanda yake karkata da gare ta sai halakakke babu wani alheri da ya bari face sai da ya shirar da al'umma a kansa haka kuma babu wani sharri sai da ya tsotar da ita daga gare shi